Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a wani sabon jerin wasan yaƙi da muggan laifuka na gidan rediyon DW. Wannan labari mai suna malamai ko 'yan ciwa-ciwa James Muhandu ne ya rubuta. kuma abin ya faru ne a wani gari a nahiyar afirka mai suna taka lafiya a da makarantar hikima ta kasance ɗaya daga cikin makarantu masu kima na ƙasar amma 'yan shekarun nan tana fama da matsaloli a wannan kashin na farko daga cikin guda goma za mu haɗu da malama zubai da idris wadda malama ce a makarantar hikima wadda kuma kwanan nan aka yi mata ƙarin girma ta zama sabuwar shugabar makarantar abu guda ta sa a gaba shine ta daidaita al'amuran makarantar don ta dawo mata da kimarta kamar yadda take a da za mu kuma haɗu da shemawa aminu wadda kwanan nan ta fara aiki a makarantar a matsayin ɗaliba mai koyon aikin malanta ita ce ma za ta ba dukkan labarin bari mu fara sauraron kashi na farko mai taken daga kurba ɗaya za mu fara ne daga babban ɗakin taron makarantar hikima inda malamai da ɗalibai da iyayen yara suka taru don bikin ranar iyaye. ɗakin taron kuwa ya cika makil ga zafi ga ba iska saboda rashin iska sai na ji kamar zan shiɗi. amma da alama ba wanda ya damu da haka sai ni kaɗai ɗalibai da malamai ma ba abin da ya sha musu kai duk sai rera taken makarantar suke cike da nishaɗi ina matuƙar buƙatar iska ina tunanin shin fita zan yi a yi ba ni kenan sai kuma na tuna dalilin zuwa na wajen sai na yi wa kai na faɗa ke shema'u aminu fita yayin da ake tsaka da gudanar da abin da ya fi komai muhimmanci a makarantar nan ba zai amfana miki komai ba don haka sai na jagoran numfashi nema na biya rima muka sha kiɗa wajen rera takin makarantar duk da cewa ba iyawa ne sosai ba mun gode da wannan take mai daɗi na makarantarmu da kuka rera mana barkanku da rana masu hikima idan har muna koyawa ɗalibai wani abu mai mahimmanci a makarantar nan ina jin ya kamata a ce ba sai na faɗi sunana ba don kowa ya sani to amma dai duk da haka zan so in gabatar da kaina ga bakinmu sunana malam adam kuma ni ne mataimakin shugaban wannan makaranta bisa al'adarmu kuma idan za mu yi wa bakinmu maraba mukan ce mataki zuwa da Eh, mun gode a yanzu kuma sai mu yi wa sabo shugaban wannan makaranta barka da zuwa wato malama zubaida idris yawwa na gode malam adam masu girma iyayen yara da malamai da ɗaliban hikima barkanku da rana da farko dai na tara ku ne a nan don na miƙa muku godiya ta a gare ku saboda gudunmawar da kuke bayarwa shekara da shekaru wato a lokacin da nake malama a nan da kuma yanzu da na zama sabuwar shugabar shekara da shekaru wannan makaranta ta hikima ta kasance a bar zaɓi, son kowa a wannan yanki wani lokaci ɗalibai daga wurare masu nisa sukan zo nan don su yi karatu mu ne a sahun gaba wajen samun shiga manyan jami'o'i mu ne a sahun gaba wajen samun aiki amma kuma ko ta yaya aka yi sai gashi komai ya canza to me ya faru me ya sa kimar mu ta faɗi amsar ba wata bace illa kauce hanya da muka yi ɗalibai masu ƙwazo malam ta nemi ɗan miƙo min ruwan can a kawai don kin samu wannan mukamin kawai shi ne za ki dinga nuna mutane iko me ka ce a ba komai ranke daɗe gashi na gode Ɗalibai masu ƙwazo waɗanda suka yi ƙoƙarin karatu sosai ba sa samun sakamakon da ya dace da irin karatun da suka Ina so na tabbatar muku cewa zan sa ido. A yi haƙuri. Zan sa ido da taimakonku kyakkyawan sakamako yana ga mai aiki tukuru. Hikima. <coughs> za ta sake zama makaranta da kowa zai so a ce yana da alaƙa ai duk sai na rude ina hangowa daga tsakiyar ɗakin taron ɗazu-ɗazun nan fa matan nan take kalau yanzu kuma ga ta wanwa menene kuma yake faruwa haka washe gari an tashi da sanyi yanayin kuma duk an yi jigum-jigum saboda labarin da muka samu daga asibiti cewa malama zubaida har yanzu a suma take ko da yake ma ni akwai wani abin da yake damuna tun zuwa na hikima yau ne karo na farko da aka nemi na shiga aji tare da malam tanimu don na taimaka masa ɗalibai sun sa malam tanimu suna malam ko ba haka bane saboda wai zai yi wuya ya kai ƙarshen magana ba tare da ya ce ko ba haka bane malam ko ba haka bane wani irin mutum ne ba shi da wani kwarjini kuma mafaɗaci ne ba na son sa ko kaɗan. kowa ya saurara kowa ya saurara a zauna karatu muka zo yi nan ko ba haka bane haka ne yawwa to ai haka yafi ko ba haka bane haka ne malama shema'u raba musu waɗannan takardun to malam tanimu to za mu tattauna ne akan takardun da malama shema'u take rarrabawa amma da farko bari ku ji a ilimin kimiyyar tattalin arziki yayin da samar da kaya ya karanci kenan bukatar su ta karu yawwa bukata ta karu ko ba haka bane haka ne idan kuma bukatar kaya ta ragu kenan samar da su ya karu yawwa to da kyau aikin ku shine ina so ku yi rubutu mai tsawon kalmomi 300 akan hasashen kasuwa kuma a'a kai kai kai wato mun samu sabuwar ɗaliba kenan ko ba haka ba sannu sannu yarinya kai yan mazan nan kuma na shiru yawwa yan mata dan tashi ki faɗa mana ko kewa ce ce hanzartawa zaki don ba mu da isasshen lokaci sunana balaraba ku yi shiru to ai kowa ma yakan ji kunya ko kuwa to ba komai za mu san juna sosai nan ba da daɗewa ba ko ba haka ba ne haka ne Ban gane ba, za mu san juna sosai, ko wani abu yake kitsawa. Malam ko ba haka bane yana kallon balaraba kamar yadda dan farauta kan kalli dabba. Kaɗan ya rage na daka masa tsawa na ce ya rabu da yarinyan nan, amma sai na kame bakina. Na zo wajen nan ne bisa wani dalili, kuma ba zan ɓata kaina lamari saboda ɓacin rai ba. Can da rana wani kyakkyawan ɗan sanda dogo ya zo, ya tsaya a ƙofa ya kuma tokare ta da waɗannan kafaɗin nasa masu faɗi, kamar yana nuna cewa duk wanda zai wuce sai ya ture ni. Ya tattara dukkanin malamai a ofishinsu don a tattauna abin da ya samu malama Zubaida. Fuskarsa babu annuri sai ya gyaran murya ya ce. jama'a barkanmu da rana. Ah, sunana Sufeto Yakubu. kuma zuwa yanzu na tabbatar da cewa kun san me ya haɗa mu a nan wurin eh, kun san cewa sabuwar shugabar makarantar nan malama da jiya ta faɗi yayin da take muku bayani eh, kuma an wuce da ita zuwa asibiti eh, amin abin da ya da watakila ina ganin ba ku sani ba shine cewa guba aka saka mata ku saurara to yanzu su beto ta aka sa mata wannan guba sa'annan me dalili to wai ma zuwa yanzu kun gano wani abu a binciken ku kuwa eto eh, malam adam har yanzu dai muna matakin farko ne a binciken mu to amma dai za mu ringa sanar da ku dukkan bayanin da muka samu kawai dai abin da nake so shine da Allah ai kokari a bamu haɗin kai kan wannan binciken domin mu tabbatar da menene ma makasudin faruwar wannan al'amari. Gaskiya. Dan kai dade babu wani wanda kuke zargi. eto eh malam tanimu a gaskiya dai yanzu kowa mana iya zama abin zargi zai iya zama dai koma waye ko dai daga malami ko ɗalibi ko ma'aikacin wannan makaranta ko kuma iyaye kai koma dai wani daban kuma in Allah da a wannan 'yan kwanakin za mu ringa yi mu dukkan wanda suka shafi cikin makarantar nan tambayoyi ɗaya bayan ɗaya don mu ga cewa mun gano wani abu game da wannan aika-aika kuma da fatan dukkan ku za ku ba mu haɗin kai wajen kammala wannan aiki Da wannan hasashe mara daɗi muka kawo ƙarshen wannan kashin na wasan malamai ko 'yan ciwa-ciwa. Shin me Shema'u take sanye a hikima? Wane ne ya sa wa malama zubai da guba kuma da wani dalili? Idan kuna son jin wannan bayanin ku biyo mu zuwa kashi na gaba. Kuna iya sake sauraron wannan kashin a shafinmu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka ko shafinmu na sada zumunta na Facebook. Sai mun sake saduwa da ku ku kasance lafiya. Masu yaƙi da muggan laifuka.